العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأبدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna daɗa miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala godiyarmu maɗaukakin sarki da ya ƙaddara mana haɗuwa don ci gaba da ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi riyadu na min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi rahimahullah wanda yau muna nawa ga watan biyu 23 ga watan biyu shekarun hijira 1439 Allah muke roƙo ya latar da mu za mu tashi kan babi na 261 babu bayani ma ya juzu min alkadhibi babin da yake nuna ya halatta a yi ƙarya a wani lokaci amma ba kowane lokaci ba eh akwai abin da ya halatta a yi masa ƙarya an gane ko? mun karanta a baya ƙarya haramun ce kuma kaba'ira ce musamman ma in kaiwa Allah ko kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kaiwa salihan bayi babu inda tafi muni kamar kace Allah ya ce alhali bai ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce kuma bai ce ba ko ka yi wa wani ɗan uwa musulmi ƙage ka ce shi ya ce kuma bai ce ba shi ya yi bai yi ba to wa'annan ƙarairayi sun fi kowanne muni to ala kulli halin ƙarya in ba ta keɓanta da wa'annan ƙarairayi da za mu karanta ba ala kulli halin haramun ce amma wayannan su ne waɗanda shari'a ta ce in mutum ya yi ƙarya a wajen halal ne bari mu shiga muji ilam annal ba, wa in kana asluhu muharraman fa yajuzu fi ba'd al ahwali bi shurutin qad awdaha in qad awdahatuha fi kitab al afkar ya ce. ilam ka sani annal kadhiba lalle ita ƙarya wa in kana asluhu ko da dai asalinta kar ku damu ku ji malam yana kawo lamirin namiji ina kawo lamirin mace shi yana larabci ne ni ina hausa an gane ko domin ƙarya a larabawa namiji ne mu kuma a hausawa mace ce ko yanzu in nace ƙarya ne ko ƙarya ce wace kalma eh? tafi ai akwai wanda za ka ji ya ce ƙarya ne ko ƙarya ce me bambancinsu hausawa me bambancin ƙarya ne da ƙarya ce Oh. ƙariya ne wannan abu ƙariya ce wannan maganar ƙariya ce ƙariya ne abun san ba haka ba ne kuma haka ba ne ƙariya ne sam wannan abun ƙariya ne wannan maganar ƙariya ce haka ne ko ba ga bane hausawa to anan sai yace ce wa in kana asuluhu? kaga ya ce ko da dai asalinsa shi ƙarya kaga mu kuma sai mu ce ko da dai asalinta ita ƙarya an gane to kaga su sukan kira ta namiji mu mukan kira ta mace shi yasa nace kar ku damu da lamirin da kuka ga ya zo da huni kuma nace ha an gane wa in kana asluhu muharraman ko da dai asalin ƙarya haramtacce ne haramtatta ce asalinta to fa yajuzu fi ba'dil ahwali ƙaryar takan halatta a sashen wani lokaci a sashen wani hali yakan iya yiwuwa ƙaryar sai ta halatta nan amma ɗin. tare da waɗansu sharuɗa in ji imamun nawawi ya ce kada auratu hafi kitabil azkari na bayyana su dalla-dalla a cikin littafina kitabul azkar in kana son ƙarin bayani sai ka je ka samu kitabul azkar yace to amma wa mukhtasaru zalik takaitaccen abun a takaice gashi yace annal kalama wasilatun ila al-maqasidi don ita magana wata hanya ce da aka shimfiɗa domin cimma manufa. In kaga mutum ya yi magana akwai abin da yake so ya cimmawa dalilin wannan maganar tasa, haka ne ko ba haka ba ne? Eh? Domin ba za ka yi magana haka kawai ba tare da akwai abin da kake so ka cimmawa ba, akwai wata manufar da ta sa ka yi magana. To, ita magana wasila ce. ilal maqsudi da take kai mutum ga cimma manufarsa idan kana son ruwa sai ka zo kawai ka tsaye a mu baka ce komi ba zaka ka dade baka samu ruwa ba ko sai ka zo ka samu mutane wannan yana sai da lemo wannan ayaba wannan gwaiba wannan rogo wannan dankali wannan doya suna zaune sai kai tsaye a kansu baka ce komi ba kuma doya kake so za a gane ko dankali kake so za a gane sai ka ce ina mai dankali ya ce gani ce ba ni dankali sai ya baka dankali maganar ka ba ta sa ka samu abin da kake nufi ba to shi ya sa malam ya ce ita magana wasila ce wanda take iso da mutum ilal maqsudi zuwa ga inda yake nufi abin da yake nufi dalilin magana sai kaga ya samu wannan abu to fa kullu maqsudin duk wani abun da ake nufata mahmud inda abun kwarai ne na yabo fa yumkinu tahsiluhu bi ghairi al kuma zai yiwu ka same shi ka sadu da shi ba tare da kayi ƙarya ba to ya harumul kadhibu fihi haramun ne kai karya duk abunda abun kirki ne kuma zaka iya samun sa ba tare da kai karya ba sai kai karya to karyar ta haramta kaya ne kake sayarwa in baka yi karya ba kan ba za a saya ba sai kai karya to kai haramun duk wani abun da in ba ka yi ƙarya ba ma zai yiwu sai ka yi ƙarya to ka yi haramu ƙarya a lokacin haramci ko kuma in ba ka yi ƙarya ba za ka tsaya iya rabonka amma in ka yi ƙarya za ka ciri ba, to ƙaryar haramun ne an gane? to shi yasa ya ce fa maqsudin duk abin da ake nufata mahamudin na kirki abin yabo yumkinu tahsiluhu kuma saduwa da shi zai iya yiwuwa bighairi kadhibi ba tare da an yi ƙarya ba to ya harumul kadhibu fihi yin ƙarya a ciki haramun wa illam yumkin tahsiluhu illa bil kadhibi jaza al kadhibu idan kuma wannan abun la muhalata lalle muhimmin abu ne kuma abun kirki ne in ba kai ƙarya ba bai samuwa sam sai kai ƙarya don ka same shi to anan ƙaryar ta halatta an gane ko mutum ne kuna tare da wani mutum ku biyu ya ɗan zaga sai karje ya yi ƙara cikin daji sai ka rugo da gudu wani ya mai faru ya kaga ‘yan kwashi ne guda uku suka rike shi sai ce abokinka ne ce abokinmu ne abokinku ya ce e eh, ga sauran can mu 20 ne dama muka taho eh dama sojoji ne muka ɗauko an mana sata shanu ga sojojin a can to sun an sace mana shanu ne muna bi to nan ɗin muna duba sawu ne shi ne yana leƙawa shi yau nan amma ga sojojin can su ne suka ce in zo in ga me yake faruwa in dai ku ne barayin to gaskiya ku yi ta kanku domin bindigogi manya-manya suka zo da su a ce to mun gane ku in kuka kuskura kuka ce mu ne za mu sake shi amma kuka ce mu ne ce ba za mu faɗi ba wallahi ba za mu faɗi sai aka saki wannan mutumin sai kuka gudu to wannan ya halatta in ba ka yi wannan ƙaryar ba ba za a sake shi ba an gane ko su leƙa su leƙa ba soja ku kuma kun gudu to to wannan halal ne ko ma wani irin harka idan har za a shiga matsalar da ba za a fita ba sai an yi ƙarya to in an yi ƙaryar halal ne summa in kana yasulu zalika al-maqsud mm, summa in kana tahsilu tahsilu maqsud mubahan sannan idan saduwa da wannan manufa abunda ake nufi ɗin halal ne, abu ne na halal ake nema, to yin ƙarya don a zuwa to ba, in dai har zai samu ba tare da an yi ƙarya ba tokar a yi ƙaryar. Amma idan ba zai samu ba sai an yi ƙarya to yin ƙaryar a nan halal ne. An gane ko? Abun da ake neman ɗin halal ne. to sai ya zama na sai an yi ƙarya kafin ya samu to yin ƙaryar a nan halal ne kana alkazimu bubahan ƙaryar sai ta zama halal wa in kana wajiban idan kuma abin da ake so a cimma waɗin wajibi ne to kana alkazimu wajiban ƙaryar sai ta zama wajibi fa'iza fa muslimun min zalimin yuridu qatlahu kawai sai wani mutum musulmi ya rubo da gudu wani azzalimi ya biyo shi zai kashe kawai ya fada wani lanku kai kuma kawai he wannan ya same ka kaga wani mutum nan yana gudu kana iya ce wallahi ban gan shi ba ina ta fama da shanuna ban gan shi ba wallahi don in ka ce ka gan shi ga shi nan ciki kashe shi za to kuma wajibi ne ka kare ɗan uwanka musulmi to a nan wajibi ne ka yi ƙarya don ya tsira sai ka ce ban gan shi ba ko kuma ina ya yi sai ka ce nan ya yi a ga shi a nan wannan yatsar tana nuna lanko waccan kuma tana nuna can ya yi ba ka yi ƙarya ba kai waccan ba da ita kake magana ba da wannan ta nan ya shiga sai su ruga da gudu su yi can kuma kai wannan driver kake nufi ba kai karya ba Allah ya saka da an gane go to anan idan kai haka ya halatta wajibi ne kuma kai kariyar? au malihi ko kuma kudinsa yake so ya dauka yana ta gudu da yazo zo dai wajen kana kallo lokacin da ya jefar da jakar cikin wani lango sai ya wuce da gudu sai ya tsere ko kuma sai suka kama shi ba komi ina kudi yace dama ba kudi yana gudu ashe ya zare su ya jefa a cikin wannan yayin kai kuma ka gani to ai da mun ga kana riƙe da wata jaka ce ba wani jaka ni da ma hannu ƙarya kake kai lokacin da yazo nan ba a ganshi da ka ce ni ban ga komi ba ba abin da na gani ban ga komi ba to shi kenan wannan ƙaryar halal ne amma in ka ce na gani ai ƙarya haramun ne kai ta gobirawa ka ce yana nan eh. <laughs> <laughs> <laughs> Eh, wai kudi yana karkashin safiyo taya to wannan haramtaccen ƙarya ce wallahi wannan ba irin ta ne ƙaryar da ta halatta ba haramun ne gobe akwai inda ba a yi a yi kar a faɗi gaskiya a wani wurin haramun ne a wani wurin kuma gaskiya ake so wani wuri kuma rashin gaskiyar ake so a fito da ita domin gaskiya ka tabbata. To, ‘yan raba mutane da kuɗin su ka ce wai kai gaskiya kai, ina gaskiya mutane da an rasa kuɗi babu za a ɗan mammari to tsakaninka da Allah ne ai yace ka ce baka sani ba ko imana eh wallahi kudin nan ban garin da suke ban ga inda suke ban ga inda suke to su suna ta can kai kuma kalar na kallon na eh kaje wallahi ban ga inda suke to kana gani inda suke yanzu ba a gani inda suke ba, eh, shi kenan ni ban ka inda suke ba ban ka wurin ba yanzu ban ka inda suke ba shi kenan haka ake so amma in ce ga su can wai kai wari kai kai gaskiya to yanzu ka yi barna ba ka da lada za ka samu zunubi don ka saba wa ka'ida islamiyya a nan ka yi karya don dukiyarsu ta tsira an gane ko yauwa ina muke na'am to wasu ila insanun sai aka tambayi wani mutum anhu game da wannan mutumin da ya koya, ko ya koye kudinsa to waje balkazi bu ifa'i wajibi ne kai karya don ka koye shi ko ka ɓoye mar kudinsa kar ka faɗi gaskiya a gano shi kar ka faɗi gaskiya a gane masa kudinsa in kai haka ka aikata haramu kuma ka yadda wajibi wakaza lauka na inda hu wadi'a ko kuma akwai ajiya da aka bashi wa da zalimun abduha sai wani azzalimi ya zo ina kudin da aka baka ajiya jiya alhaji wani mun ji ya kawo ma kudi ajiya ina suke sai ka ce ni ne kuwa ku dai yi tunani ni ba wanda ya kawo mun ajiya an ce kai ya kawo ce sam bai kawo mun ajiya ba Dai in ka ce gashi za su karbe sai ka nuna musu ba a baka ba to wannan halal ne don kayi haka don su tsira an gane ko ko kuma suna bin shi da gudu sai ce don Allah bawan Allah wa'annan kudi na suke so su kwace mini don Allah ka ɓoye mini sai baka sai ya wuce ta yi suka caje shi suka ga mun ga kun tsaya da shi bai baka kobi bai ce ba abun da ya bani ba in ba ga ya koye wani abu ba abun da na gani ka faɗi gaskiya don shi ne gaskiyar yanzu ka ɓoye shi ɗin ka ɓoye masa dukiyarsa shi ne gaskiya yanzu amma in ka faɗi gaskiya ka ce eh ni ya ba ajiya ko eh ga inda ya jefa cikin lauhan nan to anan yanzu kam ka yi ɓarna ka aikata haramu an gane ko wakaza law kana indahu wadi'atun wa arada zalimun aqdhuha wa jabal kadhibu bi ikhfa'ihi wal akhawatu fi hadha kullihi wal ahwab amma abin da yafi fi hadha kullihi cikin wayannan abubuwa da muka ambata gaba daya in har zai yiwu kamar yadda muka kwatanta dazu shine ahwat an yi wariya mutum yi tauriya wa ma'ana tauriya an yaqsuda bi an bi ibaratin maksudan ko sahihan an da bi ibaratin maksudan sahihan Ka yi nufi da wannan kalma da za ka jera ka ba shi amsa da manufa kyakkyawa amma sabanin abin da yake iya zai fahimta laysa huwa kadiban wannan ba ƙarya ba ne bin nisba ilaihi dangane da shi ɗin kamar yaya kamar yadda muka ce ya shiga wannan langon yana ciki ɓoye sai ka ce nan ya shige nan ya shige kaga sai ka nuna titi inda ya shige wannan yatsar kuma tana nufin langon nan ka gane ko? nan ya shige kaga wannan babbar yatsar tana nuna inda yake din ko amma wannan rage tari da shi wacce yake kula da ita eh, eh, eh. nan ya shige wallahi nan ya shige kaga sai su bi nan da gudu shi kuma yana nan ga shi kuma ka nuna a nan ba baka musu ƙarya ba yi ƙarya ba amma su ka musu ƙarya su ka musu ƙarya amma kuma kai baka yi ƙaryar ba tun daga yatsar da kake nufi imamu ahmad ibn hanbal wani daga cikin ɗalibansa azzalumai sun biyo shi hukuma azzaluma aka ce bai shigo nan ba ya ce ya za a iya shiga nan eh? ya za a iya shiga nan kuwa eh? wani irin laifi zai yi har ya shigo mana nan nan bai shigo nan ba yana nufin wai bai shiga nan ba ya za a iya shiga nan <laughs> ya za a iya shiga hannunsa <laughs> eh yace bai shiga nan ba wallahi bai shiga ba bai shiga nan ba wallahi ya za a yi ma ya iya shiga nan ai nan ba zai yi ya shiga nan ba sai suka yi huci suka yi gaba suna nema eh, kun gane abin da nake nufi hannuna ya za a iya shiga hannuna to ina ta musu haka ina ce musu bai shiga nan ba ya za a iya shige nan kaga tauriya kenan shine abin da annabi Ibrahim ya yi. aka ce wannan wace ce matarsa ce sai ce ‘yar uwata ce ‘yar uwata ce yana nufin ‘yar uwarsa addini shi kuma yana nufin ko ƙanwarsa yake nufi ce to barkan ka. domin shi sarkin duk mace mai kyau in ya gani zai kwace kuma zai kashe mijin don bayan da za a ya karbe maka mata kuma kana kallon shi yana tare da matar da kai ma ka sani talaka ka san matar da ya sani sai an kashe ka sai ce a'a ni wannan yar uwata ce yar ta ce yana nufin yar uwarsa addini don a lokacin ba wata musulma sai ita yace yar uwata ce ita kenan yar uwata guda daya ita kenan ja to barka barka da ya je kuma sai Allah ya hana shi taɓa ta daga ya mika hannu sai cikin sai Allah ya jefa masa cikin kamar lantarki yace kai wannan ƙila ma aljana ce sai aka samu wannan matar da ta haifi annabi Ismail sai aka bata aka ce to ga tukunci ki je an barki ku tafi ki je ki tar da dan uwanki ga wannan kyauta an baki ku yanga <laughs> kaga da ya ce matarsa ce shi din kashe shi za a yi na sai ce yar uwarsa ce ita kenan kuma yar uwarsa a duniyar nan sannan da aka zo aka ce man fa'ala hadha bi alihatina ya ibrahim waye wa gumakan mu haka duk an sassare su yace fa'alahu kabiruhum hadha kaga sai haka yace babban nan nasu ne yayi ga nan tana nuna gunkin can kato wanda ya rataya wa gatari wannan kuma tana nuna shi ne duk da shi ya kwamfa zai shi ne babba a kansu ai yana nufin Kabiru maza wannan babban nasu ne yayi kaga wannan bare yake nuna wa. kaga yayi tauriya su a wurin ya musu ƙarya amma a wajen Allah shi kan ba haka yake nufi ba yana nufin shi ne kuma ba za su gane shi bane can yana nufin ‘yar uwarsa a musulunci ba wai kanwa koya ba, an gane ko? To haka kuma Ahmadu Muhammad yana nufin bai shiga gidan nan, bai shiga hannun nan ba, su kuma suna nufin bai shigo gidan nan ba. Kaga tauriya kenan. In zai yiwu in za ka yi ƙaryar da za ka kubutar da wani ko ka samu wata tauriyar da za ka yi don ka kubuta da ƙaryar. In kuma ba ka da hikimar yin tauriya ko kuma ƙaryar ka kasa yadda za ka yi mata tauriya to ka yi ta ƙarara kawai ya halatta domin aka ce ahawar abunda in har zai yi ka kauce masa to ka kauce in kuma ba halin kaucewa ka yi shi kawai ƙarara ɗin amma da za ka samu hanyar da ka kaucewa ƙaryar ko a nan ɗin to da ya halatta da hakan ya fi kai an gane ko shi yasa ya ce wal ahawar abinda da dai ya fi a cikin wa'annan halayen duka inda zai yiwu mutum ya yi tauriya a cikin al'amuran an ya kasu da bi ibaratin maksuda ya yi nufi da ibarar maganarsa manufa wanda yake sahihan ingantattar manufa to waje balkazibu bi ikhfa'iha ya halatta a yi ƙarya amma an ɓoye ƙaryar ƙaryar a ɓoye take zahirinta gaskiya ne baɗininta kuma baɗininta gaskiya ne zahirinta ƙarya shine tauriya baɗini gaskiya zahiri ƙarya an gane ko yanzu wani misali za mu yi hmm? mutum ne ka tabbatar da cewa zai karbi bashin ka ba zai biya ka ba sai ya riza ka a wani wuri kuma kana jin kunyarsa ce don Allah ina son kudi a wajen ka ce wayo wani wallahi tallahi wani ko naira ɗaya bai rike ba hannu yanzu ne ma ko naira ɗaya wallahi bai rike ba hannu wallahi kai haƙuri naira yanzu ba na rike da ita wallahi naira kuma da ba bai rike a hannu ba eh ba wai babu a wurina ba ne aiki bai rike a hannu ba tauriya ce ita shi ake kira tauriya an gane ko to ba a yin tauriya sai inda zaka ka kubutar da dukiyarka ko ranka ko wani abu amma haka kawai za ka cutar da wani ka masa tauriya to wannan kuma haramun ne mutum ne kawai ka ci kudinsa sai ka zo ya ba mu ganka baran nan mun yi alkawari ya ce wallahi da kai na kwana wallahi tsari sai a ne wallahi Allah ya zaba da to yanzu wannan tauriyar ta cuta ce shi kuma sai ce Allah sarki Allahu akbar Allahu akbar to Allah ya sauki Allah ya tausauki sai ya ya ma eh ka na da kai fitsari ya tsuguna so wannan tauriyar cuta ne zalunci ne watakila tela ne kura ta mar yawa ka san sai a yi ta ƙarere eh? to Allah ya to irin waɗannan tauriyoyin da ya yi hattara karkaji an karantar da tauriya kaje kuma ka yi ta yinta kana cutar mutane tauriya ce ta ƙwatar cuta ba wai tauriya ce ta cutar da cuta ta cutar da mutane ba a ta raba macuta da cuta yauwa don a raba macuci da cuta shi yasa ake son tauriya ko a ƙwaci rai ko a ƙwaci dukiya ko kuma a tsoratar da abokin gaba an gane ko? ina ne ya laisa huwa kaziban bi nisbati ilaihi to shi ba makaryaci bane dangane da wannan tauriyar da yayi wa in kana kaziban fi zahir ko da dai a zahiri ƙarya yayi Allah game da wannan lafazin nasa ƙarya yayi da yace nan ya shige kaga sai ya nuna wata hanya wani kororo kuma babbar yatsarsa tana nusa langon da yake ciki to wannan duk da dai cewa a baɗiri ƙariya ya yi a zahiri abu zahiri kuma ya faɗi abin a baɗini gaskiya ya faɗi a zahiri kuma ƙariya ya yi don yi nan su a zahirin kawai nan ya yi sai suka bi can to wannan ba su lura da babbar yatsar da take nuna lango ba don ita dama ba a ishara da ita kwana ishara da ita dama wannan ita ce sabba ba aiko manuniya ba haushe ma manuniya ya ce to wannan ita ce ‘yar ishara wanda ake nuni da ita, ko zagi za a yi ka shiga hankalinka, ita ce sababa, ‘yar sababi, eh, to ita ce, kaga ita zai lura da ita kawai ba zai lura da wannan ba, don wannan ba a cika amfani da ita don ishara ba, ko gargadi ba, mutum zai ma gargadi ya ma haka Eh, sai dai idan zai ma sirri ya ma haka. Eh. Ko? Ah. akwai inda ake yin ta amma ita sirri ne don ita ba a tsaba ba haka ake yi ko ba haka bane jama'a wabin nisbati ila eh, ma ya famuhu dangane da abin da yake fahimta shi abokin maganarka ga inda yake fahimta kai kuma a ainihin kai abokin tadinsa manufarka daban yauwa ma yafhamuhul mukhatab ko abinda abokin taɗi ke fahimta walau taraka tauriyata, idan kuma da mutum ya ƙi yin tauriyar ma ya batta san bai yi ba wa atlaka ibaratal kadhibi sai ya saki kalmar ƙarya kawai ibara ta ƙariya ya tsara ta don ya kukutar da ran wani ko ransa ko dukiyar wani ko dukiyarsa falaisa bi haramin fi hazal hal hakan ba haramun bane ba haramun bane a wannan lokaci duk ƙaryar da kai don ka kubutar da kanka ko waninka ko kanka ko dukiyarka ko tawani sai an yi ƙarya kafin a kubutar da dukiyar to in ka yi ƙaryar ba ƙarya ba ce ta halatta kuma wajibi ne ma ka yi ta in ba ka yi ta ba ran wani ya salwanta ba ka yi ta ba dukiyar wani ta salwanta ko ranka ko dukiyarka to ka yadda wajibi an gane wannan ka aikata kaba'ira a lokacin Allah ya ce mu واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله تعالى عنها malamai sun kafa dalili dangane da kasancewar ƙarya tana halatta a irin wannan halin da aka ce da wani dalili don wannan duka magana kawai aka yi akwai hujja sai suka kafa hujja da hadisi na ummu kulsum radiyallahu ta'ala anha annaha sami'at ita kuma tace taji da kunnanta Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbatar masa yana cewa laisal kadhibu allazi yuslihu bainan nasi ba ƙarya bane maganganun da mutumin da yake so ya sulhunta tsakanin mutane ya yi mutum ne yake so ya sasanta tsakanin wa'yansu muminai musulmai da suka samu saɓani sai yana so ya sulhunta su sai ya ga sai ya haɗa da ƙarya kafin ya yi sulhun sai ya yi ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba kar ma a kira shi ƙarya sam ba ƙarya ba ne ma lada zai samu fayan mi khairan don yayi ne don ya yada alheri sulhun ta bayin Allah biyu kan ba yada alheri bane to don haka yayi ne don ya yada alheri yada alheri kuma ba abinda zai aifar sai alheri an gane ko ba yanda za a yi ka yada alheri kuma ce zaka ka samu zunubi a'a amma ka yada sharri ko ta hanyar gaskiya ka bi ka yada sharri to sai ka sadu da bala'i an fahimci wannan ko a au ya kulu khairan ko kuma so yake ya tabbatar da wata gaskiya shi yasa har yayi waccan ƙaryar to wannan ma ba a kiransa ƙarya ya halatta bukhari da muslim sai suka rawaito hadisi amma a ruwayar bukhari muka karanta yanzu waza da muslim fi riwayati muslim ya ƙara a cikin wata riwaya fi riwaya ko qalat ummu kulsum tace walam asma'ahu yurakkisu fi shay'in mimma yaqulu an-nasu illa fi thalathin ban ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sauki game da ƙarya ba game da maganganun mutane ban ji ya sassautawa kowa ba sai akan abu ukun nan in dai ƙarya ce kai ta ko ta ina kai ta kawai ban ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka sauki ya ma sauki ba sai a fanni ukun nan fanni ukun nan ne kawai in kai ƙarya za ka samu sauƙi ko kuma aka yi maka sauƙi aka ce ya halatta ka yi ta ko ma wajibi ne ka yi ta ta ni abinda take nufi alharbu sai kai ƙarya a fagen daga kai wa kafirai ƙarya game da rundunarku sai aka yi rashin dace sai aka ritsa da kai a matsayinka na sojan musulunci sai sojoji abokan adawa sai suka ritsa da kai ka san ba da sojoji suke tuhumar mutum su ji sirrin rundunar ku ta ina kuka biyo ina da ina kuka dasa bom me ƙarfinku me adadinku me ƙwarewar komandanku me makamanku wani irin makami kuke da shi me adadinku shi ne za a matsa wa mutum a ta bashi azaba to anan ya halatta kai ƙarya in ku talatin ne zai kace dubu uku ne mutum dubu uku ne makamai ba sai ka samu waɗansu irin makamai da ake jin tsoronsu a duniya ya kama lissafa su ya ce amma ba yawa muka ɗauko ba su wuce nauyin ton kaza ba muka ɗauko kaɗan ne aka taho da su eh kuma akwai wata runduna mai mutum dubu kaza tana shirin in har an samu matsala kwamandan zai yi magana kawai za su taho a shirye suke already ah, to kaga za su firgita su ji tsoro hmm. gaba ɗaya su zai yi sanyi ba za su shigo ku da karfi ba ko kuma ya ce to dai jeji nan duk kewaye yake da bom sai ta can ne kawai ba a sa bomba amma nan gefen duk da ne yake da bama-bama. ko ina in dai ba kana da akwai gilas din da muke da shi mu duk mutumin da ya sa shi zai ga bom din amma an yo bom din tare da gilas din in ba wannan gilas din ba bayan da za a yi ka ga bom din don haka bin nan gaba ɗaya jejin nan hadari ne wannan gaskiya na gaya muku kaga ba za su yi can wajen ba hmm. ce daga ina ne da ina ba ku dana ba dama yanzu mun ta can an kawo daidai koroma kaza ta can kuma daidai wajen yar fadama kaza nan muka tsaya dama ana shirin in zo in dudduba ba kowa za mu zo mu ƙara dasa wasu mu kewaye filin to yanzu dai nan ne kawai kofa sai su nemi wannan kofar sai su yi gaba kuma ƙarya kai to ya halatta ƙarya a yaƙi halal ne shi yake kira farfaganda ko to wal islahu bainan nasi kaji na biyu sulhun ta tsakanin mutane sulhu tsakanin jama'a in aka ce islahu gyara mutum za a kashe shi sai ka taimaka ka kubutar da shi ba ka yi masa gyara ba? eh za a kwashe mar miliyon ɗaya ka taimake shi ko kobo ɗaya bai bata ba ba yi masa islahi ba shi da wani ba ka shiri sai kai hikima ta hanyar ƙarya ka je wajen wannan ka faɗa ka je wajen wannan har ka sulhunta su sai suka dawo yanzu suna mu'amala kamar da ba ka yi alheri ba to wannan islahu bainan nasi gyara tsakanin jama'a ya halatta ko da da ƙarya ne an gane ko watakila an tura ka bi ko ce wallahi ki haƙuri mun yi magana da shi shi da kansa ya ce bai ji daɗin abin da ya faru ba karki tuna abin da aka yi shi kansa ya yi dama yanzu haka magana da yanzu muka gama magana da shi na taho ya ce shi kansa mamaki yake ma wai aka yi har ya gaya miki wannan magana marin nan da ya miki ya kwana yana tunanin shi ya ce wallahi bai yi bacci ba ya aka yi wai har ya mare ki ma don baya tuna akwai abun da zai sa har ya mare ki amma wai gashi shaidan ya yaudare shi har ya yi mari ya ji kamar ya sare hannun ma ki guri mu koma eh in ta wuce ce to kai wani zu ke muna na jefa na same ta ta ce ita Allah in baka hakuri in ka haƙuri don da naje na ce ranka ya ɓaci wannan ma ni naje da kaina don kai ka ce da zaman kuma sam baka tunanin za a ƙara ni ne na dage na ba da haƙuri na ce ban yadda ba ni ne na ce zan zo amma kai ka ce ma da kar in je haka na ce musu sai ta tuba sai ta tuba ta ce to Allah ka yi haƙuri ta ce wallahi ka yi haƙuri ba za a kuma ba eh can kuma an ce mata kai ka damu ita ma kuma kace mata ka damu kaga idan ya dawo gida ya sallama yana tinkaho shi ita ma tana tinkaho shi yayin nadama ya zauna lafiya kaga ya zauna lafiya ko to wannan sulhun ba ya da matsala in dai har ka san yanda zaka yi ka sulhunta su su koma su zauna lafiya to ya halatta ko kuma wayansu jama'a ne guda biyu ko gari da gari sai ka je wannan garin ka ce mai gari kaza ne ya aiko ni dan kai da gunka ga takarda ka rubuta wata takarda dama wasiƙa kana ba shi hakuri sai kuma ka rubuta wata ka kawo masa wannan ma ka ce mai gari kaza ne ya turo ni yana neman ku sulhunta yana ba ka hakuri kenan sai kaga sun shirya da haka suna tsammanin kowa ɗan uwansa ne ya ba shi hakuri ko ko kuma ka zo ka samu mutane guda biyu wannan da wannan ba sa shiri sai ka zo ka ce wane ne ya aiko ni ka yi haƙuri ka tsara shi ka tsara shi shi ma wancan ka yi sauri ka tsara shi ka tsara ya ce wane ne ya aiko ni ce ka yi haƙuri kafin su haɗu kowa yana ganin shi aka ba haƙuri sai ka ga wanda duk ya tinkari wani yana ɗan murmushi sai ka ga wannan ya yi wa wannan sallama wannan ya yi wa wannan sallama shi yana ga shi aka ba haƙuri ya haƙura wannan ma yana ga shi aka ba haƙuri ya haƙura to wannan duka ya halatta an gane ko islah bainan nasi fa ina muke wa hadithur rajul imra'atuhu wa hadithul mar'ati zawjaha da kuma taɗin da namiji zai yi wa matarsa ko kuma taɗin da mace za ta yi wa mijinta. To, koda an samu irin ‘yan yin nan sun shiga ciki dai ana samun sauki. An gane ko? Ya ce, wallahi, in yana tare da kai ba na tuna komi a duniyan nan ya san isu za ita za ta gaya ma haka wallahi ba don neman abinci ba ban so ka fita daga gidan nan in ka fita ba na samun nutsuwa sai ka dawo ƙarya take in ka fita fita take amma ai ka dawo ka same ta gida lif eh ta zo ta tsara ka eh kuma kai kuma ka daga kai eh, kai kadai ake jira na more wallahi kai kadai nake ji da kai a raina ni yanzu damuwa ta ma ni yanzu da Allah zai sa in riga ka mutuwa ma da na fi so ah ni yanzu tunani na ka riga ne mutuwa ne matsala ta wallahi ran da aka ce ka mutu ka bar ni anya zan yi rayuwa kuwa Kariya take yi a lokacin ma za ta tunawa za ta aura to amma ai kai za ka ji daɗi a lokacin ko? kana tuna kai kare ake so sai ka ji daɗi kaga sai ga zama ya yi kyau amma ƙarya ta yi to ba komi ƙaryar neman zaman lafiya ne eh ai yadda nake ganin ki kaman zahara eh wannan irin kwalliya ka ce zahara ka san zahara wani tauraro ne mai kyalli ya oh! ta kuma ba ba fasaliyar ma wai <laughs> wai kaman zahara kada ya wallahi ba za ta gane ba daɗi kawai za ta ji abu ne To irin wa'annan taɗin hakan samu ‘yan ƙareraye su shiga ba komiyan amma karka zama ƙaryar da za ta zo ta saba wa ƙa'ida. ƙaryar danne haƙƙi ko ƙaryar ki danne mar haƙƙi ba shi ake nufi ba ƙaryar ƙara soyayya aka ce an yarda amma wallahi tallahi dama shinkafan nan kwano uku ne sai da muka auna kai kuma hudu ka siyo wallahi tallahi uku ne wallahi to sata za ka ɗora mu wallahi ko can uku ne sai da na yaya ba mu kauna ba mun auna to anan muka auna sai da ta ɗebe ɗaya ta fito da suka auna gaban yaya eh. ni dama ta zaba dora mun sata ka bar dubu uku da ɗari biyar ya eh, katar da dubu uku ta ce wallahi dama haka ne ina ɗari biyar ɗin nan wani ɗari biyar to dai ni dai ban ga kowa ya shiga ɗakin nan ba in ban da ni ba wanda ya shiga kuma ni ban gani ba dama kuɗinka kenan ko dai to irin wannan ƙaryar ma halal ne wannan kam ƙarya ce ga sata ga ƙarya kai kuma ta baka taurinta ka saido ka je ka saido kawai he kai gaban ka wallahi tallahi kin ga yanda aka yanke a jihun kin gani shegu barayi har da waya ta ma wallahi eh har waya ta ma duka aka hada wallahi eh kin gani da kin gare reza kuma rezar naira goma ya tsaya ya tsaga gure to wannan ma halal ne ƙarya Karkaji an ce wai yi wa mata ƙarya halal ne ka je kai ta mata ƙarya kana ci mata kaya ba haka ake nufi ba ƙaryar soyayya ka ce ina son ki ko kuma wannan zanen shi ake yayi yanzu da akwai wanda na ɗauka mai kaya yace wannan sabon fita ne don ta ji daɗi ka sayo mata mai ke wannan ba komai wannan sarƙar kwanan na aka fara shigo da su daga dubai dubu uku uku ne kuma ɗari uku to ita ba abuta take ba wata san mai kyaurin ba to irin wannan ba laifi amma ka yi mata ƙarya ka ci mata haƙi ka yi mata ƙarya ka danne mata haƙi ta yi maka ƙarya ta danne ma haƙi wannan haramun yau kar ku ji an ce ƙaryar da mutum zai wa matarsa ko mata ta yi wa miji ku je ku ta danna ƙarya kuna ci musu kayansu yauwa ko kuma ka je ka samu ka dawo ka ce wallahi yau haka na dawo wallahi tsura na Eh? wallahi tsura na na dawo tsura na kuma ya ci balangu ya koshi kaga wannan ƙarya ce fa yayi kuma ya danne mataki, ya kamata ce ya kawo mata ya ya dawo ya ce wai tsuran zai ya dawo haka ya dawo wallahi su wannan yanda naje haka na dawo wai yanda yaje haka ya dawo to <laughs> to wannan irin ƙarairayin haramun ne amma ƙaryar za a cuce ka don ka ɓaci kanka kai direba daga ina mubi ka fito anan jakilan ba aka tare ko anan loko kai sojojin loko ya suka tare ka direba daga ina ka ce daga son. to lodin kusa ne wannan ko an matsa dai ba za a ci da yawa ba don kusa kake yanzu ina za ka yace nan loko zan je yanzu to yanzu ba daga son kake ba daga nan kuma ina za to baka je loko baka wuce jimeta to wannan ya halatta don za su cuce ka amma suka ji ba zinjan kusa ne ya go eh. to go din amma ina nake daga mubi to daga mubi nake zuwa ina yola to ba mu ba mu namu wai a ba su nasu na zalunci oh. to ana sai a janye kayobe yobe ko ɗari to amma sai ka ce daga som yanzu ina za ka loko to wannan tauriya ce kai yanzu daga son nake yanzu kuma nan gaba na loko ne eh, wannan ba na ganin direba ya yi laifi a nan don ya yi ne don yobinsa ta tsira tun da ba gado ɗaya suke ci ba kuma ba wani haƙƙi da yake kansa balle a ce ya yi ya zalunci soja ba a ce ya bashi ba ai gwamnatin ƙasa ma ba ta ce ka bashi ba ba ka saba wa Allah ba ka saba wa gwamnati ba ko kuma an ce a basu har allo suka rubuta suka ce kar ka ba kowa ko kobo allon ya yi tankin kuna a banza <laughs> bai yi amfani ba eh in ka matsa ka ce to ba ga nombobi sun buga ba ka buga waya mana ka ce mun karba to in ka buga waya ka ce sun karba za ka ci riba ne sai ka bayar ka ce Allah ya yi kawai eh, don ba sadaka ba ce ba kuma kyauta ba ce Allah ya sauwa. to irin wa'annan ƙarairayi da za ka yi duka ka yi ƙoƙari ya zama tauriya daga ina kake sai ka ce daga wuri kaza sai ka faɗi don ka faɗi kusa ɗin amma ka ce a nan sonne na yi lodi to fa ka ƙarya ba a son kai lodi ba wanda daga son nake ina za ka loko kuma haka ne kuma wannan tauriyar yi ne don ka tsira ba ta da laifi domin don ka kubutar da kanka daga zalunci domin a karbi ka ba haƙƙi zalunci ne muna fatan Allah ya sa ma'aikatan ƙasanmu su daina zalunci domin ƙasa ta yi kyau idan haka ce masu hana fitina su suke ta da fitina kaga ai abu bai daɗi ba ya kamata a ce hukuma ta daina zalunci sai ga an samu wayanda ake kokari a hana zaluncin sai a iya hana su amma kai an yi ka don ka hana azzalimi zalunci kuma kai baka da ake sai zalunci ya za a yi Eh? an ce maka ka kula da mutanen nan kar kowa ya yi gangadi Sai kuma ya samu borgo kawai ka kama mun shayi eh an hana ba kai mai doka ne kar a yi gangadi Sai kuma ya kama bacci yayi to yanzu ya za a yi kana bacci ba zan yi gangadi ba ni ba baccin zan yi to kai kana yi ya za a yi ni in yi kace kar in yi kai ma kana yi mai hanawa ya kamata ya fara bari sai wanda ake hanawa sai tsorata sai ya bari wannan shi ne Allah taimaki hukumominmu ‘yan sandanmu da sojojinmu Allah taimake mu da ainihin nagari inda za su daina yi mana wannan ƙwacen don ƙwace ne kakin nan ne ya sa ka ba su ba wai son su kake ba fata na sani kar ku yi tsammanin son ku ake ake baku wallahi tsoron ku ake ake baku ku daina karba don ku samu tsira a lahira tsoro ya sa aka baku kamar yadda ake tsoron dan fashi a bashi kar a cutu ba ka ake tsoron ku don in baka ba ba ce ka faka awa ɗaya kawai sai ka yi awa ɗaya ko ba ce ma komi ba dai ka yi awa ɗaya a bai, sai ce to wuce ba cuce ka ba ka gani don haka Allah ya sa su daina Allah ya sa kuma su gane ba fa son su ake ba yasa ake ba su tsoron su ake yasa ake ba su Allah ya sa su gane haka duk abinda aka baka don tsoron ka ake zalunci ne amma duk abinda aka baka don son ka ake wannan kuma alheri ne an gane ko to Allah ya ce hmm. barawo ne shi gidansa fitar da makami sai ya tsari shi ne gida shi ma ya ɗauki nashi makami sai ya tsari ɓarawo sai ɓarawo ya mutu menene matsayin shi ya kashe barawo ya kashe barawo a wajen Allah bai da laifi Allah ya saka da alheri duk mutumin da aka zo za a kashe shi sai ya kare kansa garin kare kansa sai ya kashe mai kokarin kashe shi eh. to bai da laifi mun karanta babi yawwa in kuma shi aka kashe yayi shahada man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila duna alihi fa huwa shahidun wa man qutila duna nafsihi fa huwa shahidun duk mutumin da aka kashe shi yana kare dukiyarsa shahada yayi in aka kashe ka kana kare iyalanka shahada kai in aka kashe ka kana kare ranka shahada kai wanda ya kashe ka kuma ya shiga uku in ka kashe shi kuma ka kashe banza domin kokarin kashe ka yake yi sai ka riga ka kashe shi wajen kare kai to wannan babu laifi amma idan da kana kokarin kare kanka sai ka buge makaminsa sai ya faɗi kuma ka fi ƙarfinsa sai ka kama shi da ƙarfi sai ka ɗaure shi to kar ka kashe shi eh? eh amma wajen kare kanka a ce bindiga gare shi yana harbowa kana harbe sai ka harbe shi kenan amma da ka harbe he ka harbe hannayensa sai bindigar ta faɗi sai ka ɗauka tokar ka kashe shi yanzu ka fi ƙarfinsa kama shi sai ka kai wa hukuma an gane? yau to wannan kam haka za a yi kan tabbas ba ma haka shari'a ta ce na'am? wannan wata game da da aure

Hmm. mataki ne na reni ka dauko don duk mutumin da yake wa matar da zai aura ƙarya in ta zo ta tar da ƙarya ne to daga nan kai shara ne don ba wani kuma nasiha da za ka yi mata nan gaba dama kai tun a titi ma makaryaci ne yauwa ba abin da za ka gaya mata ta yarda yauwa gaya mata gaskiya in za ki aure ni ki aure ni amma gida tukunna ina gidanmu don ba haya nake ba gidan mu ne in Allah ya taimake ni ko gida zan yi ni sai babana ya mun izini in bar inda nake in bai yarda ba yace bai yarda mu rabu ba ba zan rabu da shi ba don ina da uba ba wai ni nake controlling din kaina ba yawwa in kin ga zaki aure ni a haka ki aure ni don ba zan yi miki da in saba wa babana ba bayin ga miki yawwa in ki mun in ban miki ba kawai kar mu bata lokaci yawa madam tsoron ma za ta je ta dan cikai wannan fa lalle ya in mai hankali ce take to wannan shine miji eh? don in ya faɗi magana haka take a lokacin sai a ga kimar ka amma sai kai ƙarya sai aka zo aka tarda ƙarya ne sai zaka je gunta sai ka ari babban riga ko an jawo gaji sai kaje, mai asa ke tara ko sai da aka zo he gaba ɗaya rigunan aro an maida ta duba akwatin ka ba riga ko ɗaya sai ka fara azara to wai ina rigunan ka da kake zuwa gona da su suna wajen washi ba amma wannan za ku daɗe ba zuwa kuma kuwa eh? akwai kuma mai aron mota wai ita babba ce sosai kuma ya ce shi sai ya yi hanyar da ya auro ta sai ya ari mota to an yi aure ba mota an yi aure ba gidan kirki an yi aka aka yi ai wani ya je ya yi ta ƙarya da rigunan aro da motar aro ya auro wata a gari kawai aka taho da kayayyaki da da firiji da talabijin da waye da waye aka zo aka tar da buka aka rasa inda za a baki inda za su sauka ba babu daga nan sai mata sai kuka ba sauke kaya ba ma aka koma to ina riba ƙarya ba ta da wani amfani inda ba inda aka ce a yi ta ba in ka yi ta kawai za ka ga rashin kyau yauwa gaskiya da gaskiya inda aure za ka yi ka faɗi gaskiya yauwa duk abin da ka san ba zai yiwu ba ka ce to amma ba ki sani ni fa talaka ne yauwa ba wani mai kudi bane ne in za ki haƙura da abinda muke ci to don ba mu wuce cin dawa da masara ba har yanzu shinkafa sai in Allah ya hukunta an samu yauwa to in ta zo he ta yi sa'a ta zo he ta rika ganin abun sama da yadda take tsammani to he ta ji daɗi amma ka faɗi sama in ta zo ka yi ta ƙoƙari ka yi ta ƙoƙari sai ta ga dudde a banza amma in ka nuna babunka aka zo aka tar da ɗan akwai to sai a yaba wa ɗan ɗin amma in ka nuna akwai sai da aka zo e ka dage ka nuna ɗan akwai to ba za ka burge ba saboda ƙarya ce ƙarya ba yanda za a yi ta yi renon ɗa ko ta renonsa za ta yanke shi ƙarya shikenan to alhamdulillah ne hadana li hada tabiya an hadana Allah insha Allah ranar litinin akwai walima a garin Loko unguwar yamma gidan malam ma'azu ne sai da littattafai don Allah a yi ƙoƙari kada a yi mana irin walimar sabon fegi hatta mai unguwar bai je ba duk ka zo ka yi tawaye malam musa ba su je ba su waye su ba wanda ya je ko daya gara a ji ai malam eh ba complain ba dalili haka kawai yawa to yanzu kai in kai walima kowa ya zauna za ka ji daɗi kuma shi ne jauro a kai kai ne ne yi ba kai kai ne mai wa'azi kuma baka ce ba za ka samu dama ba baka wake ta kowa ba kuma ki zuwa yayi wai su idan suka wai tsoro suke ji su je in ce su za su yi ni ba zan yi ba to ashe yanzu in na mutu za ku bari kenan tun yanzu kun nuna mun haka yau kai ka gaya ne to waya ta kawai ba ba mutane ba za ka faɗa ba ba za ka tura ba kuna nuna mana alamar yau dai don na mutu kenan karatun nan zai tsaya eh? to ina amfanin ɗalibi yana tsoron abu eh? ɗalibi mai iddiyayin kitabuwa suna kuma kana yin abu kana tsoro kana ja baya abu maimakon gaba-gaba ke so kuma kuna mai da abu baya-baya to wancan kuma na ce kai laifi eh wancan na ce kai laifi da ka faɗa na ce kai laifi eh? to don haka yana da kyau mu fa mun ce kitabu wa sunna kuma wa'anda ba kitabu wa sunna ma suka haɗa kai suna ainihin yi balle mu da muka ce qur'ani hadisi ana da muna yi muna nuna baraka wallahi za mu dawo ba da abun kunya wallahi mutanen da kake ganin su masu ƙoƙari in kaga sun ja baya ya fi ban haushi amma mutumin da dama bai damu ba don baka ganshi ba baka damuwa to don haka Allah ya taimake mu wannan walima ta loku don Allah a yi ƙoƙari a amsa wannan gayyata domin duk mutumin da ya gayya yana so ya ga an amsa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ya ƙara mana ƙaimi domin kyakkyawan aiki wanda aka dawwama ana yi duk mutumin da kaji ya zo yana cewa mu ne muka soma mu ne da mu ne da muke kaza mu ne da to aiki ya lalace yauwa kar ka yi amfani da da to in ka amfani da da ka faɗi yauwa mu muke yi kuma a mutu ana yi shine ake so yauwa ko da yaushe a ji jarumtarka ka karuwa take yi ba baya take yi ba to lalle shaidan bai ci nasara akan ka ba amma duk sanda kaga jarumtar ka baya baya take yi to kar ma ka nemi fassara shaiɗan yana cin nasara akan ka duk sanda kaga jarumtar ka tana baya tana baya to ka tabbata shaiɗan na rinjaye akan ka wannan haka yake Allah ya taimake mu sallu ala nabiyil karim ranar litinin insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة تولى أمرنا يا رب العالمين فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام وفقنا لما تحبه وترضى وفقنا لما تحبه وترضى وفقنا لما تحبه وترضى اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في ناره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما hmm?